إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ۖ ولقد جاءهم من ربهم الهدى waɗannan gumaka ba komai ba ne face zallar sunayi ba sa ɗauke da wata ma'ana ba su da wani rabo a cikin siffofin allantaka ku da iyayenku ne kuka sanya musu waɗannan sunayi allah bai saukar da wani dalili a kansu ba kuma mushrikai ba komai suke bi ba a cikin aƙidarsu face zato da abin da zukatansu suke so daga cikin abin da shaidan ya kawata masu a zukatansu kuma hakika shirya ta zo musu daga ubangijinsu a bisa harshen annabinsa amma ba su shiryu da ita ba